Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muka sake da muku da wani sabon shirin a hantsin yau talata 18 ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Hukumar kula da kamfanonin wayar sadarwa ta Nijar ta ci tarar wasu kamfanonin wayar tafi da gidanka dabban miliyoyin sefa saboda aikata laifuffuka da dama da suka saba yarjejeniyar da kamfanonin suka cimma da gwamnati. Ana tambayi su kullum ku koma ku gyara. Har ya zamanto wanga na uku sun ki gyarawa. Mu kundinmu ya ba mu incin in an ka ga bayan uku nan ba su cika aikin da sun kai ba dole za a zuwa a ci su tara. Shugabar hukumar Madam Betty Aishatu Habibu kenan za ku ji karin bayani nan gaba. Kamar kowace ranar Talata a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Muhammad Ibrahim ya shirya zai kuma gabatar. Sannan kuma za mu kawo muku sharhin jaridan jamhuriyar Nijar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. barkanku da hantsi masu sauraro ga labaran duniya. Isra'ila ta ce ta yi na'am da samun ikon Morocco daga yammacin Sahara ta shiga sahun kasar amurka inda kasashen biyu ne kawai suka amince da ɓallewar daular da ake ta kai ruwa rana akan kasancewar ta karkashin ikon arewacin afirka ministan harkokin wajen morocco a wata sanarwar da ya fitar a jiya litinin ya ce sarki muhammad na shida ya samu wasikar firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu na amincewa da ikirarin ikon kasar ta morocco ofishin netanyahu ya tabbatar da sanarwar kana ministan harkokin wajen isra'ila eli cohen ya ce wannan zai karfafa dangantaka tsakanin kasashen biyu kana zai inganta kwanciyar hankalin yankin sabuwar dangantakar diflomasiyya tsakanin isra'ila da morocco na daga cikin wata yarjejeniya ta abraham records wanda tsohon shugaban amurka donald trump ya jagoranta kana ya kasance shugaba na farko da ya amince da ɓallewar morocco Majalisar Dokokin Amurka a cikin wannan makon za ta yi muhawara a game da wani ƙudurin doka kan kashe kuɗi da zai yi tasiri kan irin abubuwan da sojojin Amurka za su kashe kuɗi a kansu a shekara mai zuwa. Tuni 'yan Democrats da Republicans suka kara a majalisar wakilai kan yawan kuɗin da ya dace doka ta amince wajen tallafawa Ukraine dokokin inganta rayuwar mutane a wuraren aiki da batun zubar da ciki. Shugaban majalisar Kevin McCarthy ya ce bangaren fasahar kimiyyar zamani mai mahimmanci ga ci gaban kasar nan da kuma tabbatar da 'yancin kai a fadin duniya a yayin da China da Rasha suke dada bunƙasa a fannin zai samu kaso mafi girma da ba a taba gani ba. Yunkurin 'yan Republican su biyar dan ganin an kawo ƙarshen baiwa Ukraine tallafi a baya ya ci tura, amma kuma masu ra'ayin mazan jiya sun cimma wasu nasarori akan gwamnatin Biden. Hakim Jeffries jigo ne a jam'iyyar Democrats kuma ɗan majalisar wakilai. ya ce abin takaici ne yadda wasu 'yan jam'iyyar republicans suka yi kane-kane da ƙudurin dokar da ke da mahimmanci ga tsaron ƙasarmu sannan suka mai da shi wani makamin da suke yunkurin amfani da shi suna wa al'ummar amurka bin tsatsauran ra'ayinsu. su Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya fara ziyarar aikin da zata kai shi kasashen yankin Farisa uku da zumar bunƙasa tattalin arzikin kasar ta hanyar inganta cinikayya da duba jari. Erdogan ya isa jidda babban birnin kasar Saudi Arabia a jiya Litinin inda ya samu rakiyar wasu 'yan kasuwa 200. ziyarar wuni ukun yana zuwa ne a daidai lokacin da turkawa suke fuskantar karin farashin mai da haraji wanda ministan kudin kasar ya ce karin ya zama wajibi don dawo da tsarin kashe kudi kana a rage hauhawar farashin kayan masarufi da kaso 38 a watan jiya babban bankin kasar turkiya ya daga farashin riba da ake karba kan basussukan banki wanda ke nuna alama da komawa tsarin tattalin arzikin duniya da aka saba da shi da ya biyo bayan sukar cewa matakan 'yar erdogan na sanya karamar riba shi ya haifar da matsalar matsin rayuwa kwanakin baya da erdogan ya lashe zaɓe a watan da ya gabata ƙasashen daular larabawa da turkiyya sun rattaba hannu akan wani alkawarin cinikayya na kuɗi da akalla zai kai dalar amurka biliyan arba'in cikin shekaru biyar ana sa ran cewa erdogan zai gana da sarkin qatar sheikh tamim bin hamad Thani a yau a doha kafin daga bisani gobe laraba ya gana da shugaban daular larabawan a abu dhabi To waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla kafin ku ji karashen labaran duniyar za mu buɗe taskar rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar hukumar kula da kamfanonin wayar sadarwa ta ci tarar wasu kamfanonin wayar tafi da gidanka dabban miliyoyin sefa bayan da wani zagaye da ma'aikatan hukumar suka yi a jihohin kasar ya gano laifuffuka da dama da suka saba yarjejeniyar da kamfanonin suka cimma da gwamnatin ta Nijar kafin ta ba su lasisin su aiki. wakilin muryar amurka sulaiman mana barma na dauke da karin bayani daga birnin yamai a taron manema labaran da suka kira a wannan litinin 17 ga watan yuli shugabannin hukumar arsef sun fara ne da yin bayani game da binciken da jami'an hukumar suka gudanar a yankunan da jama'a ta koka da rashin ingancin layin wayar telefon a shekarar 2021 madam beti aishatu habibu ita ce shugabar wannan hukuma ita ta tahiya wagga an yi ta kamar kashi uku masu aiki na arsef sun tafi ƙasa agades sun ta balle yara sun ta birnin gawure sun ta dogon duci sun yi kuma zagaya a doso madawa maraɗi yamai tawa tilaberi zandar da kwanni. da sun ka je lalle sun iske a lokacin nan duka masu kamfanin sadawa suna da matsala in an kirai mutum ko cikin mota ko cikin ɗaki ko kuma waje kahin ka samu abun bashi kira bai tahiya da kyawu haka kuma kazalika in ka ɗauki wajen harka intanet ita ma tana da nata matsaloli dukkan damammakin da hukumar ta arsef ta ce ta baiwa waɗannan kamfanoni domin su gyara laifukan da suke aikatawa ya citira mafari aka ci su tara kamar yadda dokokin nishar suka yi tanadi ana tambayi su kullum ku koma ku gyara har ya zamanto wanga na uku sun ki gyarawa mu kundinmu ya ba mu incin in an ka ga bayan uku nan ba su cika aikin da sun kai ba dole za a zuwa a ci su tara kenan a wannan ne mu 'yan regulation mun ɗoki decision celtel niger za ta biyan kamar miliyar uh, guda da miliyan 357 da 'yan sama move africa za ta biya gwamnati miliyon 402 da jika 500 haka niger telecom za ta zuba ma gwamnati miliyar guda da miliyon 197 da 'yan sama zamani za ta ba gwamnati miliyar guda da miliyon 363 da 'yan sama na tuntubi wani jami'i a zamani com hashim ali domin jin matsayin kamfanin game da wannan hukunci sai dai bai ɗaga wayarsa ba to amma jami'in kamfanin nijar telecom malam talibi da na santa da shi ta waya ya buƙaci in bashi lokaci idan ya gama tattara bayanai zai waye ni in ci shi sule barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Sulaiman muni bar da wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi sukar matakin Rasha na janyewa daga wata yarjejeniya na tsawon aƙalla shekara ɗaya wanda ya baiwa ukraine dama ta yi safarar hatsi ta tashoshin ukraine wanda suke wucewa ta gaban jiragen yakin rasha a kan bahar aswad mai magana da yawun kremlin dmitry peskov ya shaida wa manema labarai cewa abin takaici ne da ba a kai ga cimma wani sashe na yarjejeniyar daga bangaren rasha ba wanda ke nufin an soke shi da zarar rasha ta kammala nata alkawarin za ta ci gaba da kaddamar da wannan yarjejeniyar ba tare da bata lokaci ba sai dai majalisar ɗinkin duniya ta ce a fahimtar ta yarjejeniyar ta ƙare mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya stephen jurajic ya faɗa wa manema labarai cewa an yi amfani da kalmar dakilewa a wasikar da rasha ta aiko ministan harkokin wajen ukraine dimitri kuleba wanda ya halarci taron kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da yake bayani a game da halin da ake ciki a ƙasar shi a jiya litinin ya amince da cewa ana ta tafka muhawara tsakanin jakadu kan ko rasha ta janye ne ko kuma ta dakatar da ci gaba da yarjejeniyar ya shaidawa manema labarai cewa rasha a kan kanta tana kaucewa yin bayani dalla-dalla don a cikin bayananta ta ce ta janye sannan a wani wurin kuma ta ce sun dakatar kana ya kara cewa yanzu dai ba za a iya cewa ga yadda lamarin zai kasance ba a ranar lahadi ne jirgin karshe ya tashi daga tashar jirgin ruwa ta odessa kuma ya isa istanbul a jiya litinin a ƙarshe fadar white house da vatican sun yi wata sanarwa a jiya litinin wanda ke cewa manzannin zaman lafiyar da Papa Roma Francis ya aiki Amurka za su gana da shugaban Amurka Joe Biden a cikin wannan makon a Washington wani yunkurin Papa Roma Francis na wanzar da zaman lafiya a Ukraine da ake kira Holy See. Ziyarar ta Cardinal Matteo Zuppi a yau Talata zuwa gobe Laraba ta biyo bayan wata ziyarar da ya kai Moscow bayan da ya yada zango a Kiev inda ya gana da shugaba Volodymyr Zelensky. Biden zai gana da Zuppi gobe Laraba inda za su tattauna tattauna irin wahalar da rasha ta haifar da mummunar yakinta a ukraine francis yana fatar cewa wannan kudirin nashi zai taimaka wajen tabbatar da mai da yaran da aka kwashe daga ukraine kamar yadda ya jagoranci musayar fursunoni francis yana kiran a kawo ƙarshen yakin amma bai fito ƙarara ya yi sukar moscow ba ya ɓata wa amurka da ƙawayenta rai a dalilin nana ta hujjar moscow na cewa nato tana yunkurin girke dakarunta a katangarta sannan kuma yake ƙoƙarin kwatanta asarar ukraine da na rasha ya jaddada 'yancin ukraine na kare kanta sai dai kuma ya yi sukar masu kera makamai inda ya ce ana iya kwatanta tallafawa ukraine da makamai da kasashen yamma suke yi da rashin imani har idan an yi hakan da nufin ingiza yaƙi ko kuma don sai da makamai ko kuma rabuwa da waɗanda ake da su a ajiye. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin ku ji mu na gaba, ku ɗan shakata da wannan waƙar. Ya Ubangiji sarkin baiwa. sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, amin, amin, suma amin, ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa. zancen da zanihi zancen ciyon idan wane ciyon idan amadari ilimi abokin tafiya idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya idanu abun kulawa kowai rishi idanu ya yi hasara babba kowai rishi idanu nan ce ya yi hasara babba rishi idanuwa shata mu ba mu sonai rishi idanu so ne har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi itun da ba ku so ne har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai sagirar idanu mai kumbure idanu kamar idan maciji ga kwamso kuma diyari je asibiti ka samu dan matse je asibiti ka samu lafiyarka domin ba kulawa yana sa mutum ya makamce yana sa a rasa ido sam yana sa mutuwar tsaye domin ba kulawa yana sa mutum ya makamce yana sa a rasa ido sam yana sa mutuwar tsaye sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a ko da yaushe za a iya jin mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne mai yin wannan la'ananne ne. Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Mu ne nan gidan gana ba mu da ruwa. Eh, sauran gidaje kuma wasu suna da ruwa. Sun yi fara gyara kuma suka tsaye da. Wahala ruwa ta zame muna wani abu sai an tahi a buga mutum karhe nawa wani ma bai ma yarda wani kuma yarda a bada gaskiya babu daɗi. An ba mu shaida ta 'yan gidan wuta an zuba musu miliyan 23 duk inda ya kamata su gudda foto su gudda shi kamin aiki ya zo. dai tun da deja an sun yi debi an ba su su zo su sa mutane kawai a huce wurin ya shi ne muke fata da gare su dai. Yau shirin zai nazari ne akan korafin mazauna birnin Kwanni a jihar Tawa ta jamhuriyar Nijar game da katsewar lantarki da ruwan famfo a dakace mu. Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana. sai an so juna an daina. Madalla. katsewar lantarki da ruwan famfo a wasu sassan birnin kwarni na jamhuriyar Nijar kana da rashin bada haɗin kai ga hukumomi su ne manyan abubuwan da ke mayar da hannun agogo baya ga sabunta wasu hanyoyin mota a birnin wadda tsohon shugaban jamhuriyar Nijar Muhammadu Yusufu ya yi alkawarin gudanarwa a shekara ta 2016. Sai dai hukumar birnin sun zargi kamfanin samar da lantarki da rashin cika alkawarin gyara tirakun lantarki yayin da hannu guda kuma mun ba da ruwa a birnin suka ki sabunta layukan samar da ruwa duk da makudan kudaden da gwamnati ta samar. wakilin sashen hausa haruna mamman bako na birnin kwanni ya haɗa mana rahoto dangane da wannan batu a garin birnin Kwani yayin da ake ci gaba da ayyukan zamunta garin albarkacin ayyukan gyara hanyar da ta tashi daga dogon dutse cikin jihar Doso zuwa Tsarnawa a cikin jihar Tawa an ware gina mita goma na kwalta a cikin garin kamar yadda Muhammadu Isu tsohon shugaban kasar jamhuriyar Nijar ya yi al'ummar birnin Kwani alkawali a shekara ta shida a lokacin yakin neman zaɓe da aka raɗawa suna Kwanni Kwalisam sai dai aikin na ci gaba gaba da fuskantar matsaloli da suka hada da mrcc da waɗansu masu shaguna suka yi na ƙin tashi su ba da dama a aikin da katsewa mutanen garin a waɗansu unguwoyin ruwan sha da ma yankewar wuta a lokaci zuwa lokaci alhali ma'aikatar gundumar birnin kwanni mai kula da aikin hanyoyi ta ce an baiwa kamfanonin miliyan 23 wa gidan wuta don gurgusar da emenda ke ɗauke da wayoyin wuta wata alhali ko guda ba su gusa ba yayin da aka baiwa gidan ruwa miliyan 137 don gusa su kamin soma aikin alhali hakan bata samu ba tunda mutane na cikin matsalar rashin ruwa a waɗansu wurare a cikin gari shirin na 'yan ƙasa da hukuma ya leƙa a cikin garin na birnin kwanni inda mutane suka nuna koke koken su game da matsalar ta rashin ruwan tsawon watanni a famfunan su ibrahim eh, na grant tirai an tuka kai ba mu da ruwan famfo nan wajajen tirai mu ne surtu nan gidan gana mu ba mu da ruwa eh sauran gidaje kuma wasu suna da ruwa eh wanga bangare dai ne wanga bangare ne nan kwana wanda ya shahi santar da dan yi gaban nan duka na wajen nan ba su sun yi fara gyara kuma suka tsaye da wiwi suka tsaye da yanzu gyaran ma wanda ya kamata su zo su ida sun ɗauka kuma sun koma tsohon gari eh ba su kare bangaren gaba sai su koma su ta wani wuri can suna aiki gaskiya sai dai mu taimaka da sassa ya za mu ɗauki robobin mu da ko a mu taibu haka abin da muke magana gare su su kokari su gyara in bangaren su ne ko kuma bangaren su yan su makin ne don ka ai kokari dai a gyara insha Allah to lalle ni ma ga wata uku yanzu ina ba su ruwa fisi bidillahi su dai a cikin matsalar ruwa ne ni ko na akwai ruwa gaskiya eh amma su dai abba su da ruwa suke zuwa nan gida suna doka babu ashevent kat na wannan ashevent kat anytime suna buga min bude musu gida su sa tiyo a eh, su diba a babu dadi gaskiya fisi bidillahi babu dadi tunda ba mutum guda na gida nawa unguwa karshe gashi unguwa nawa da an ba su da ruwa babu daɗi fi su mun gani ga makwabta yanzu gashi nan wahalar ruwa ta zame muna wani abu sai an tahi a buga mutum karhe nawa wani ma bai ma yarda wani kuma ya yarda a bada gaskiya babu daɗi Allah ka sauƙi lamarin kuma muna fatan tan mu dai tun da deja an sun yi debi an ba su su zo su sa mutane kawai a huce wurin ya shi ne muke fata da gare su dai malam zakar umaru shine mai baiwa shugaban kasar Nijar shawara ta musamman ya ce ba za su yarda ba da wannan lamarin akwai angoyi wanda yau ba su da ruwa saboda kawai 'yan gidan ruwa ba su yi aikin da ya kamata su yi ba mu shaida ta an zuba musu miliyon 137 saboda duk inda ya kamata su gudda tiyo su gudda shi an ba mu shaida shi a gaban kowa an zuba wannan kuɗin kuma ayyukan nan ba a yi su ba an ba mu shaida ta 'yan gidan wuta an zuba musu miliyon 23 na duk inda ya kamata su gudda foto su gudda shi kamin aiki ya zo kai in gaya maka tsaikon da aikin nan ya yi na cikin gari rashin saurin soma shi Ɗan kwangila su ma masu aikin suka tambayi nijelaka da gidan ruwa suka ce kuyo muna faktir ayyukan da za mu yi duk inda kuka san za mu taɓa kayan to ku lisaho mana kuɗin da za mu biya ku ku je ku tanko kayan ku gyara su watanni an kai ana jira su aiko wannan factory sai da ni na tahi can cibiyar nijela da cibiyar gidan ruwa na yi tsaye na ce abin nan factory da su ma ta tambaye su sai sun yi ta maza maza su aiko saboda a soma mana aiki sannan muka samu aka aiko factory kuma an zuba musu kuɗi kuma aikin ba a yi shi ba akwai angoyin da babu ruwa kamata a ce sun gudda wayoyin nan kamin aiki ya zo yanzu ana zuwa ana kace wayoyin nan kuma mutane suna cikin matsala duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage. A bangare daya dam gandarin birnin Kwanni mutane ne ke lababawa suna sace kayayyaki masu tsada ma ba a samu su a nan nahiyar Afirka sai ture ko kuma isha abinda ya samu shawarcin shugaban kasar ya gana da mahukumta na gunduma da na shari'a da mahukumta na bariki na gargajiya da kungiyoyin manoma da ma'aikatan da ke wannan aikin da gwamnatin kasar da tallafin kasar Amurka su kashe dimbin biliyoyi domin yin sa. Na'urori masu tsada wanda ba a kera su kasan nan ba a kera su nan kusa-kusa daga nesa aka kasu mutane suna bi har da kayan yanka ake tiya da su da kayan sude da komi ana bambare karahunan nan ana tiya da su ba musa inda ake kai su akwai waɗannan vanet waɗanda in za ka ba eka karuwa ruwa sai ka ɗaga su sama in eka ka tasha a sabke su a ruhe naka eka ta ruwa su wuce eka wani to gajiya lisan da suka mu 'yan kwangila masu aiki an hide da vanet fiye da 500 an ce ana ganin su kasuwa ana ganin su har lela najeriya ana ganin su ga 'yan kabu-kabu suna sa su saboda tariyar laka ta tayoyinsu to wannan ba karamin matsala ba ce wannan abin kumya ne ma gare mu jama'a wanda suke nan su ne muna aikin nan baki ne wannan abu da suka gani za su je kasaisayin su su haɗe shi kuma kasaisayin nan za a zage mu za a ɗauke mu kamar dabbobi wanda ba san ciwon kansu ba yan kwangila suna da laihi sun ɗauki 'yan banga masu rangadi amma 'yan banga eka dubu uku ya za a yi kowane kana da aza mai dan banga ba zai yi ba kenan 'yan bangan ba su isa kuma da za su ɗauke su ba su haɗa kai da hukumar da jami'an tsaro a ɗauki mutane waɗanda aka san lalle masu gaskiya ne tunda har su 'yan bangan ana zargin su da ana haɗa kai da su ana ɗiba wannan kaya ka gani ban da karahuna da ake huddawa injunan su da motocin su na aiki in sun aje su ana zuwa ana ɗebe man da a ciki an bi shiga an kama cikin wani gida inda suke kai nan suna tara shi bayan wannan hanyoyi na cikin gandari waɗanda aka yi na tsakuwa mutane na zuwa da motoci kat sankat da sharat da jakai suna gina wannan tsakuwa suna kawo da gari suna saidawa shugaban ƙasar nijar da ya ɗauki alkawali a lokacin da ya karɓi ragamar mulki na cewa zai tabbatar da adalci da gaskiya ga dukkan waɗanda aka damƙa ma dukiyar ƙasa to ko yaya zai yi da wannan matsalar ta birnin kwanne shine abin da ake jiran gani a nan gaba to Allah ya kyauta Masu saurare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni. Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Lallai hannunka a cikin ramin aljihunka. ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka. Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Yanzu kuma ga sharhin jaridan jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta shirya taron horo domin ganar da mambobinta wato ministoci da mataimakansu dabaru da ka'idodin ba da kwangilar ayyukan gwamnati jaridar ta ce wannan wani yunkuri ne da ke hangen tabbatar da haske da adalci a wannan fanni da a baya kotun kurde kwant ta gano cewa al'amuran kwangila na gudana cikin yanayi irin na kara zube saboda haka firayim minista uhumudu muhammadu da ya jagoranci wannan zama ya gargaɗi mahalartan su kula domin amfana da abubuwan da za a karantar da su jaridar air info ta ce jami'an tsaron gar national sun kama harsasai 23,430 a karkarar ngagam ta jihar difa jaridar ta ce dubun waɗanda ke ɗauke da waɗannan alborasai ta cika ne bayan da askarawan nijar suka koro motar da suke ciki kirar hilos a yankin da ke ƙoƙarin murmurewa daga aika-aikar ƙungiyar boko haram harsasan waɗanda kawo yanzu ba a san inda ake shirin nufa da su ba an ɓoye su ne cikin akwatuna da dama manya da ƙanana jaridar independent police na cewa ƙungiyoyin fararen kula sun fara bitar halin da ake ciki dangane da maganar mutunta yarjejeniyar da ƙasashe suka rattabawa hannu a birnin maputo a kan batun kare hakkin mata da yara ƙanana jaridar ta ce shekaru 20 kenan da gwamnatoci suka sha wannan alwashi sai dai da alama har yanzu da sauran aiki dalili kenan wasu kungiyoyi masu zaman kansu suka hallara birnin ya mai da nufin duba hanyoyin da za su ba da damar matsa-kaimi a kan wannan al'amari da ke ci gaba da fuskantar tafiyar hawainiya jaridar lanketar ta ce akwai alamar raunin dubarun yaƙi a ƙoƙarin murkushe ƙungiyoyin ta'addanci a nijar idan aka yi la'akari da mummunan harin da aka kai wa jami'an tsaro a tsakanin garuruwan torodi da makalondi jaridar ta ce wannan na faruwa a wani lokacin da ake neman ta inda za a bullowa matsalar tsaron da ake fama da ita a kan hanyoyin zirga-zirga a gundumar arlita da ke arewacin ƙasa mu karkare da ayir enfo wacce a wani labarin na daban ta bayyana cewa shugaban kasar Nijar Mohamed Bazoum da takwaransa na Gina Bisau Sisoko Mbalo da suka yi mahaɗa a jiya Litinin a birnin Kotonu na jamhuriyar Benin za su nufi Abuja da shugaba Patrice Talon a wannan talata 18 ga watan Yuli domin tantaunawa a kan matsalolin da ke da nasaba da ficewar rundunar Misma daga Mali da ɗaya gefe batun tsaro da na tattalin arziki a yankin ECOWAS. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. allah a gaida sulamin Muna Barma to yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice Isra'ila ta ce ta yi na'am da samun ikon Morocco daga yammacin Sahara ta shiga sahun wato ta shiga sahun kasar Amurka inda kasashen biyu ne kawai suka amince da ballewar daular da ake ta kai ruwa rana akan kasancewa ta karkashin ikon arewacin Afirka. Majalisar Dokokin Amurka a cikin wannan makon za ta yi muhawara a game da wani ƙudurin doka kan kashe kuɗi da zai yi tasiri kan irin abubuwan da sojojin Amurka za su kashe kuɗi a kansu a shekara mai zuwa. Tuni 'yan Democrats da Republicans suka kara a Majalisar Wakilai kan yawan kuɗin da ya dace doka ta amince wajen tallafawa Ukraine dokokin inganta rayuwar mutane a wuraren aiki da batun zubar da ciki. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya fara ziyarar aikin da za ta kai shi kasashen yankin Farisa uku da zumar bunƙasa tattalin arzikin kasar ta hanyar inganta cinikayya da duba jari. Erdogan ya isa jidda babban birnin kasar Saudi Arabia a jiya Litinin inda ya samu rakiyar wasu 'yan kasuwa 200. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen mu na hantsi sai kuma can an jima da rana za ku ji wasu abokan aikin namu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin aisha ma'azu da ta taya na gabatar da shirin da solomon abu wanda ya haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau mr jona ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya